Alexi sanchez ya zama dan kwallo na farko da ya jefa kwallaye fiye da ashirin a kakar kwallonsa na farko a kungiyar kwallon kafa ta arsenal tun bayan terry henry in ji arsenal wenger coach din na arsenal dan shekaru 26 sanchez ya jefa wa arsenal kwallaye biyu a raga a wasansu da hull city a jiya an dai tashi wasan uku da ɗaya wanda ya kawo yawan kwallayen da Sanchez ya jefa a raga a kakar bana zuwa 24. Ɗan wasan na tsakiya ya kuma taimaka wajen jefa wasu kwallaye goma sha ɗaya cikin kuzari da ya ƙara ƙarfafa ma ƙungiyar asanar har ta samu maki 28 cikin 30 na neman shiga gasar cin kofin zakarun club club na turai a shekara 18 a jere.